me yasa zuwa duniyar mars ke da wuya me yasa suka ce lallai sai sun je shin kun san haɗurran da ke tattare da haka wannan babban lamari ne ku biyo mu sannu a hankali don yanke hukuncin yiwuwa ko rashin yiwuwar wannan lamari bayan wannan duniya tamu duniyar mars ce ta fi dacewa da ɗan adam kamar yadda binciken masana ya nuna hukumomin binciken sararin samaniya kamar nasa tare da kamfanoni masu zaman kansu irin su spacex sun riga sun fara tsara shirye-shiryen tura sabon tsari na 'yan sama jannati zuwa duniyar ja wato red planet amma har yanzu ba a samu wanda ya nasarar wannan aikin ba menene dalilin zuwa duniyar mars alamomi na nuna cewa duniyarmu tana fuskantar manyan haɗurra waɗanda ka iya kawo ƙarshen ƙarshenta saboda haka suka fara tunanin mafita ta hanyar samar da sabon muhalli ga ɗan adam inda zai ci gaba da rayuwa ko da ba su ambaci wannan a matsayin babban dalili ba amma yana cikinsu Allah ta'ala ya yi bayani cikin suratul Rahman aya ta 26 zuwa ta 27 inda ya tabbatarwa da mutum da aljani cewa su sani duk wani abu da yake bayan ƙasa na mutane da aljanu da dabbobi da sauran halittun ruwa da na tudu dukkansu masu ƙarewa ne za su gushe tamkar ba a yi su ba babu wanda zai wanzu sai Allah mai girma da karimci shi kam yana nan har abada gushewa ba za ta riske shi ba balle ƙarewa kenan ko sun tafi duniyar mas ba za su tsira ba tambaya nan ita ce shin za su iya zuwa duniyar Mas kuwa? Allah ta'ala ya bayar da amsar a cikin suratun Rahman aya ta talatin da uku. Ya ku jama'ar aljanu da mutane, idan kun sami ikon ficewa daga sararin samaniya da ƙasa, to ku fice, amma ba za ku iya ficewa ba, sai kun samu wani ƙarfi, ma'ana sai da ikon Allah da kuma samun wani ƙarfi daga wurinsa, sannan za su iya ficewa zuwa wani wuri ko wata duniyar. me yasa zuwa duniyar mars ya zamto babban kalubale a lokacin gasar zuwa sararin samaniya ta shekarun 1960 hukumar nasa ta gudanar da ayyuka shida na kai 'yan sama jannati zuwa duniyar wata to amma tafiya zuwa duniyar mars babban kalubale ne duk da cewa an kai mutane duniyar wata sau adadi mai yawa kuma ana yawan zuwa tashar sararin samaniya ta ƙasa da ƙasa wato International Space Station ISS. Babban dalilin da ya sa tafiyar ke da wuya shine tsananin nisa da ke tsakanin duniyar mu da duniyar Mars. Tashar ISS tana da nisan mil 250 daga wannan duniyar, yayin da wata ke da nisan mil 236. Nisan da ke tsakanin duniyar mu da duniyar Mars na canzawa, amma mafi kusa da za a iya zuwa shi ne nisan mil miliyan 34 kuma hakan na faruwa ne duk bayan watanni 26 lokacin da duniyoyin biyu suka jera yadda ya fi dacewa a wasu lokutan nisan na iya zama fiye da haka tsawon lokacin da za a iya ɗauka da kuma kayan aikin da ake bukata sun ƙara wahalar wannan tafiya misali tafiyar rokar apollo 17 zuwa duniyar wata ta ɗauki kwanaki sha biyu da rabi tare da 'yan sama tsandati uku inda aka yi amfani da roka mai nauyin tan dubu uku wanda ya ɗauki nauyin kayan tan hamsin tafiya zuwa mars tare da 'yan sama tsandati shida zai iya kai kimanin kwanaki 911 wanda ya fi shekaru biyu da rabi za a buƙaci kayan abinci da sauran buƙatun rayuwa kusan sau 150 fiye da tafiya zuwa duniyar wata bugu da ƙari ana buƙatar ƙarin kariya daga iska mai guba da kuma magance lalacewan kayan aiki wanda hakan zai ƙara nauyi ga jirgin da zai wannan balaguro babban ƙalubale shi ne makamashin da ake buƙata kamar man fetur da dangoginsa don tafiya da dawowa daga duniyar mars ana buƙatar mai tsakanin tun 850 zuwa 1250 idan aka kwatanta tashar iss nauyinta ya kai tan 420 duk da cewa sabbin rokoki kamar spacex starship na iya ɗaukar nauyi mai yawa har tan 200 har yanzu ana buƙatar harba su sau da yawa don tura dukkan kayan aikin da ake bukata zuwa sararin samaniya wasu masana kimiyya suna tunanin samun mai daga duniyar mars amma har yanzu ba tabbatar da hakan ba wannan yana nufin dole ne a ɗauki dukkan man da ake bukata daga duniya wanda hakan ba ƙaramin ƙalubale ba ne baya ga matsalolin fasaha akwai kuma matsalolin da suka shafi lafiya da tunani kwashe kwanaki 539 a cikin yanayin da babu maganaɗisu wato gravity yana da mummunan tasiri ga jikin ɗan adam kuma har yanzu ba a san ko 'yan sama jannati za su iya tafiya a mars ba bayan tsawon wannan lokaci akwai kuma matsalar jinkirin sadarwa inda sakonnin rediyo ke ɗaukar kimanin mintuna takwas kafin su isa su dawo wanda ke hana tattaunawa kai tsaye daga duniya duk da waɗannan ƙalubale da ƙarfin niyya da kuɗi da kuma shiri mai kyau mutane za su iya zuwa mas cikin shekaru masu zuwa nasa ta yi imani cewa za a iya tura mutane na farko zuwa duniyar Mars kafin ƙarshen wannan ƙarni, yayin da wasu kamar Elon Musk ke fatan hakan zai faru nan da ƙarshen wannan shekaru goma, wato nan da shekara ta 2030. Me kuke tunani? Shin ɗan Adam na gab da zuwa duniyar Mars? Ko ko ba zai taɓa zuwa ba? Faɗi ra'ayinku a cikin sharhi. Idan kun ji daɗin wannan bidiyo, don Allah ku danna like. yana da matukar mahimmanci kuma idan ba ku yi subscribing ba muna gayyatar ku da ku danna maɓallin subscribe da ke ƙasa mun gode da kasancewa tare da mu sai mun haɗu a bidiyo na gaba ma'assalam